Kawai taka doka, doka ta taka shi. jakadan amurka a jamhuriyar nijar eric p wituka kenan a yayin bikin buɗe taron horon da ƙasar ta amurka ta shirya da nufin horar da jami'an tsaron ƙasar nijar dabarun tantance sahihancin bayanai masu alaƙa da sha'anin ta'addanci jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin na amurka alhaji idi bara'u ya yi mana ƙarin haske akan makasudin wannan yunkuri na haɗin gwiwa doka ta ce idan ana tuhumar mutum da wani laihi ko aikata wani laihi ko sa hannunsa a cikin wani aika ya kasance an bi tsarin da shari'a ta tantance da shi cewa da an kai shi inda za a tabbatar da an gudanar da bincike yana da laifi a kai shi a gaban alkali a mishi hukunci daidai da barnar da ya aikata idan kuma an same shi da tsarki kuma a sallame shi waɗanda suka ba da mafaka ko ka ara wani babur ɗinka ko wata mota ko kuma gidanka ma ko gonarka domin a aji makamai duk wanda aka sama a cikin wannan barna zai ɗanɗana kuɗarsa a gaban doka. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun jinjina wa yunkurin gwamnatin jamhuriyar Nijar a can baya sakamakon lura da yadda kasar ta kafa wata kotun musamman mai alhakin hukunta mutanen da ake zargi da ta'addanci sai dai shirin ya yi fama da wasu kurakurai dalili kenan mukaddashin ministan shari'a maman waziri ke ganin wannan horo zai taimaka a kaucewa tangarɗar da aka fuskanta a can baya akwai waɗansu da yawa da suka yi ɓanna mugun ɓanna kuma suka kubcewa koti ba za a iya tsare su tunda babu hujjoji kamata yi in aka zo fagen faman nan tare da 'yan ta'adda da akwai abubuwa dewa waɗansu labarai diya da za a iya samu a nan kan fage wani za a yi amfani da su a koti A ɗaya ɓangare wannan zama ya baiwa ɓangarori damar saka hannu akan wata yarjejeniyar gudanar da aiki kafaɗa da kafaɗa tsakanin ofishin ministan tsaron Nijar da na ministan cikin gida da takwaransu na shari'a da ɗaya gefe ƙasar Amurka da reshen Majalisar Ɗinkin Duniya mai yaƙi da fatauci da miyagun ƙwayoyi da aikata miyagun laifuka onudc ko unodc matakin da wakiliyar wannan hukuma elena ricacho hai ta ce ya yi daidai da shawarwarin da aka tsayar a yayin wani taron da aka gudanar a baya-bayan nan a abuja a kan batun tattara hujjojin fayyace ayyukan ta'addanci euh, sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger